صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah godiya da ya mana rayuwa zuwa wannan safiya mai albarka ta juma'a Sha biyu ga watan ramadan na arba'in. bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina bakwai ga watan 5,2019 miladiya Allah ya damu da alkhairin da ke cikin wannan rana ya mana tsari da musibin da ke ciki insha Allah za mu ci gaba da tafsir na alkur'ani mai girma wannan majalisi na darul islah wannan wata mai albarka na ramadan har yanzu muna cikin suratun rahman sura ta hamsin da biyar na jin in kwana aya ta hamsin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الجنة idan daɗi Allah kemu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannata duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa kuma ya kiyaye dokokinsa a nan duniya to jannata ne akwai nau'i biyu ko kala biyu na aljanna da ke jiransa a ranar lahira wa bi ayyi ala ka ziban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ku mutane da aljanu su waɗannan gidajen aljanna nau'i biyu Allah ce zawata afnan wato suna da kusan rassa da kuma nau'i kala-kala ba wai nau'i ɗaya ba ne ubangiji ya shirya su ya kuma tsara su akwai bishiyoyi manya-manya a ciki na alfarma masu rassa kala-kala da kuma nau'i kala-kala da 'ya'yan itace daban-daban فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ko kuke kokonto da ta baba ya ku aljanu da mutane fihi ma'aina ne ta jiriyan kuma a cikin waɗannan gidajen aljanna akwai wato idandunan ruwa spring ah, na marmari waɗanda suke gudana kamar yadda malam ya kawo an ce waɗannan ƙoramu guda biyu da suke gudana ko idan dina ruwa ko dai zama a tasnim da salsabil ko kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul qital anharun mimma ina ghairi asin wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa wato akwai korama ta tataccen ruwa wanda bai gurbata ko ya gaurai da komai ba akwai kuma korama ta nono korama ta giya da kuma korama ta tatacciyar zuma to ko dai waɗannan ɗin ne ko su ne daban ubangiji dai ya shirya kayan alatu da daula a gidan aljanna kuma komi na aljanna standard ne yana nan baya karewa la maqtu'atin wala mamnu'a baya yankewa kuma ba a nema a hana sakamakon duniya ko ka nemi abin da kake so ka rasa ko kuma kana ji kana gani a hana to inda aljanna ta sha bamban da duniya kenan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da menene cikin ni'imomin ubangijinku kuke ja kuke tababa ko kuke karyatawa ma min kulli fakihatin zaujan haka kuma a cikin waɗannan gidajen aljanna wato dukkanin nau'i na a kayan marmari ko kuma 'ya'yan itace akwai ninki biyu fi duniya أو كل ما يتفكه به زوجان نوعان رطب ويابس والمر منهما في الدنيا كالحنظلة حلو abin da kake gani a nan duniya yana bauri ko yana ɗaci ko yana tsami to a can zaƙi yake carkwai haka kuma wato za ka tarar da nau'i biyu na 'ya'yan itace akwai busassu akwai ɗanyu misali kamar dabino galibi ya fi zama a bushashe duk da cewa akwai ɗanye a rotop kenan ko lubiya to amma a gidan aljanna haka allah ya tsara su akwai bushashe akwai ɗanye akwai wato wanda kake gani a duniya mai tsami ko mai bauri to a can ba haka bane sauda ga shi nau'i nau'i ukuluha da'imun wa zilluha abincin aljanna yana nan permanent and pensionable dandandin sannan kuma inuwar ta ba ta gushewa ba bi ayyi ala ka tukazziban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijinku ku mutum da aljan kuke karyatawa allahu akbar na'am متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطيب الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar Ubangiji ya siffanta wani ɓangare na yanayin zaman 'yan aljanna a gidan aljanna muttaki'ina ala furushin wato suna kishingide a kan waɗansu shimfiɗu na alfarma a gidan aljanna waɗannan shimfiɗu min istabaraka wato an ƙera su daga yadi irin na alfarma na alhariri kamar wato voil da ake faɗa ko material a duniya duk dai wani yadin da ka san shine koli alfarma to babu kamar alhariri kuma alharirin ma mai kauri shine istabaraka wajen aljannataini da kuma 'ya'yan itace na gidan aljanna da ake tsinka dan a kusa-kusa suke duk a yanayin da kake za ka iya tsinkarsu ko a tsaye ko a zaune ko a kwance kawai da ka miƙa hannu automatically sai su yi ƙasa-ƙasa daidai da ka. ba sai ka ɗaukara kana zungure-zungure ko kana jefa-jefa ba irin na duniya <laughs> wajen aljannataini dan wato 'ya'yan itacen gidan aljanna da kayan marmarin a kusa suke kuma ita kanta bishiyar ma automatically haka take ko te sama ko te kasa daidai da bukatarka to kaga wato allah da iya shiri yake kuma duk abu na duniya za ka ga kawai kwatance ne da misali amma aljanna sai an je. wani abin idan ana faɗa sai ga kamar almara ba bi ayyi rabbi rabbikuma tukadziban da wani abu ne cikin ni'imomin Ubangijin ku, kuke ƙaryatawa abi qudratihi ala atfi al-aghsan shin kuna ƙaryata wannan abin da aka faɗa ne na sassautowar bishiyoyi da kuma sauƙin tsinkar 'ya'yan kayan marmari kuna ganin kamar ba zai yiwu ba to amma Allah subhanahu Ta'ala. wato ala kullu shayin qadir bayan da aka gama bayani dangane da nau'ukan kayan marmari da kuma kayan ciye-ciye na gidan aljanna sai kuma aka koma bangare mafi tsada wanda dan adam ya fi ji da shi wato su ne matayen gidan aljanna ubangiji yake cewa fihin na kasiratu ƙarfi a gidan aljanna akwai waɗansu mata waɗanda wato suke masu taƙaita ganinsu kawai akan mazajensu ba su san wani namiji ba kuma ba sa ganin waɗansu mazaje in ba nasu mazajen ba shine qasiratu ƙarfi. ba sa sakin ido su ta leƙe-leƙe ko a fili ko a waya ko a talabijin kai kana nan hoto matarka tana ta yawo tana ta kalle-kallen a mazajen wasu ko a waje ko a waya musamman shaidaniyar waya smartphone da kowane tarkace za ka iya gani to su matan aljanna ba su san waɗansu mazaje ba in ba nasu ɗin nan ba kuma ma ba sa kalle-kalle ba ma yadda za a yi wani ya shiga gidanka ko matar aljanna ta fito gantali babu fihinna aifil jannatai ne wa mashtamalata alaihi ah, Minal al-ma'ali wal abinda aljanna ta ƙunsa na gidaje da kuma abubuwa maɗaukaka da inuwoyi manya-manya to a ciki kuma akwai kasiratul tarfi kasiratul aini ala azwajihinna waɗanda ba sa ganin ko waɗanda mazaje in ba nasu ba almuttaki'ina min al-insi wal jinni daga aljanu da mutane waɗanda suka shiga aljanna to suna da mataye na gidan aljanna da ake kira hurul ain masu dara dara ido shine hurul ain lam yatmithunna insun qablahum wala jan gabanin mazajensu 'yan aljannar da za su shiga ko aljanu ko mutane Allah ce lam yatmithunna insun wala jan wato ba su taɓa sanin waɗansu mazaje ba kwata-kwata gabanin mazajensu da za a aura musu su a gidan aljanna ma'ana babu wani wanda ya taba kusanta su kaf haka allah ya su 'yan mata waɗanda suke wato karkar karkar a leda au min nisa'id duniya ko ko matan gidan duniya da suka bi allah su ma allah ya sanya su a aljannar to su ma Allah zai sake kera halittarsu su dawo wato 'yan mata 'yan shekara 33 ba za su wuce haka ba ba sa tsufa ballantana su zama kwashi kwarab lam yatmis hunna insun qablahum wala jan wa hadha dalilun ala anna al-jinna yatmisuna azwajahum wannan ya nuna cewa su ma aljanu a duniya suna yin hulɗa da matansu kamar yadda mutane ke yi fa’ina maƙamal imtinan ya ƙtazi zalik wa haza ya ruddu alaman za'ama annal jinnal mu'mina la thawaba lahum wa inna ma jaza'uhum tarkul uquba wa ja'aluhum turaba malai ce wannan aya ta rusa da'awar da waɗansu suke yi cewa wai su aljanu ba za a sa su aljanna ba wai sakamakonsu kawai a yi kisasi tsakaninsu kamar dabbobi sannan a shafe su su zama ƙasa wannan aya ta rushe wannan da'awa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa duk maganganun da ake yi galibi ana yi ne da jinsi biyu aljanu da mutane aljanu da mutane aljanu da mutane ya ma'ashar aljinni wal insi ko yawwa saboda haka aljanu su ma idan sun bi Allah sun bauta masa to suna da mahalli da matsauni a gidan aljanna fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da menene kuke karyata cikin ni'imomin ubangijin ku lil jinni wal insi wato ga su aljanu da mutane للامتنان عليهم بحور موصوفات تارة بقاصرة الطرف شن كنا تابابر ونن ساكمكون دا الله يمكو الكوري نما تنجدا الجنة ودن دا ونلوكتي أسفن تاسو دا تشيوا masu takaita kallonsu ne kurum ga mazajensu kamar yadda ya zo wa ukhra bi maqsuratin fil khiyam wani lokacin kuma a siffanta su da cewa killatattu ne a cikin tanti ko shema babu wanda yake shiga wajensu in ba mazajensu ba wa bi kaunihin lam yatmithunna insun wala jan kuma su matan gidan aljanna wato 'yan mata ne waɗanda suke budurwai babu wanda ya taɓa su ‘ya'ya mata falwajibu an yuradda kullu na yunasibuhu don haka abin da yake wajibi komai a mai da shi zuwa ga abin da ya cancance shi wazaujatu duniya ya kunna abu karan filjanna haka su ma matan duniya idan sun shiga aljanna Allah zai mai da su ‘yan mata sababbi karkarkar wa in kunna fi duniya sayyibat ko da ku a duniya sun yi aure sun zama zawarawa sun haihu amma a lahira za a sake dawo da su halitta sabuwa wa ala madhhabil jumhur ala anna al-jinna yadkhuluna al-janna wa yatana'amuna kal insi a bisa ra'ayin jumhurin malamai cewa aljanu ma suna shiga aljanna da kuma daular aljanna kamar mutane qala abu hanifa anna jaza'ahum ala ta'atihim adam dukhul nar fa ba'da hudurihim al-mawqif fi qiyamah yasiruna turaban kal baha'im amma an ruwaito daga abu hanifa da waɗansu malamai cewa wai sakamakon aljanu Shi ne kawai a shafe su su zama ƙasa ba tare da an musu azaba ba to amma wannan ra'ayi kamar yadda ya gabata ra'ayi ne marjuhi ya ci karo da zahirin wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da siffanta waɗannan mata na aljanna ka hunnal yaqutu wal marjan wato idan ka gansu kai ka ce su ya yaqutu ni da kuma marjani duwatsun nan masu daraja masu haske masu ban sha'awa da kuma ɗaukar hankalin wanda ya kalle su saboda yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara su yanzu ko shugaban duniya ne ya gina masaukin baƙi ya sanya kayan alatu ya kawo waɗansu tsala-tsalan 'yan mata ya zuba yana koɗa su yana gaya maka yadda duk wato zai ja hankalinka yaya tunda shi babba zai tsara abu a matsayinsa a matakinsa daidai da girman kujerarsa ba daidai da kai ya ku bayi ba a to ina kuma Allah subhanahu ta'ala jalla jalaluhu wanda shi da kansa yake kirari yana koda aljanna yana wasa ta da irin daular da ya shirya cikinta da irin mulkin da ke cikinta katafari da kuma ni'ima da kawar da dukkanin wani cikas ko wata tangarda ba za ka zo a gidan aljanna kana huta a ce ɗib nefa sun ɗauke huta <laughs> irin yadda ka saba a duniya sai kana cikin annashuwa kawai wuf sai ka ji duk wato duniya ta yi maka didin kuma wallahi ba inda yake haka sai a najeriya sai ka ji misali A wata kasar har ka je ke abin da za ka yi ka dawo ba ga wuta ta yi gezau county ɗaya ba haka kuma bene in ya kai hawa ɗari za ga ruwa bai taɓa yankewa ba to amma allah sauwaka wani abu sai najeriya waɗansu ma da ɓarnar suke ci na muguntar saboda kamar yadda allah siffanta wato yufsiduna fil ardi wa yabghuna ha'i waje. kullun target ɗinsu da burinsu su yada barna a ban ƙasa kuma al'amura su tafi a karkace ba sa so al'amura wato su ɗau saiti ko da abubuwa sun fara tafiya tar tar tar sai sun yi wata makarkashiyar da wato sun kassara rayuwa ya bugu wani ha'i wajen duk da cewa Allah ce la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban ƙasa bayan an daidaita an saita al'amura amma waɗansu ta hanyar barnar suke ci Allah daidaita mana al'amura saboda haka dai wato su waɗannan 'yan aljanna da Allah subhanahu wa yake bayanin su musamman matan aljanna Allah ya tsara su ba sa tsufa ba sa rashin lafiya ba sa ba haya ba sa bawali ba sa jini ba sa haihuwa dukkanin wani abu wato da zai zama matsala ko cikas babu kamar yadda wata gyatuma ta zo tana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam mata addu'a Allah sa ta aljanna cikin raha yace ce na ai dattijai ba sa shiga aljanna ta je ta rusa kuka annabi ya ce ba za ta shiga aljanna haka je ga gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku gaya mata ba za ta shiga aljanna tana gyatuma ba sai an mai da ita budurwa karkarkar to haka kamar yadda wani hadisi ya nuna dukkanin waɗannan abubuwa na rayuwar duniya wanda suke sa mutum ya tawaya to babu su a gidan aljanna Allah ya samu dace هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله har yanzu dai ana kirari da wasa aljanna da ko da aljanna da bayanin irin daular da ke gidan aljanna Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shin kan menene sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba ko menene sakamakon kyakkyawa in ba kyautatawa ba ma'ana dai wato duk wannan abin da ake faɗa sakamako ne na wanda ya kyautata aiki a nan gidan duniya ba yadda za a yi ka shuka mai wa ka girbi wake ko yawwa saboda haka duk waɗannan bayanan da ake yi ya dogara ko sun dogara da kyakkyawan aiki a nan gidan duniya wanda duk yake so ya ga mai kyau a lahira to yi mai kyau a duniya ai ma jaza'ul ihsani bi ta'ati illa al ihsani bin na'im ba komai ne sakamakon kyautata aiki ta hanyar biyayya da da'ar ubangiji a nan duniya ba sai wato kyakkyawan sakamako wanda yake cike da ni'ima da kuma hutawa a gidan lahira ko a nan duniya wanda ya tsaya ya yi abin da ya kamata ka tsaya ka sha wahala tun kana ɗan ƙarami kai karatu to sai ka ga girma ko tsufa ya zo maka cikin sauƙi amma wanda ya zamto shiri-shiri ko ko ya zaɓi ya ji daɗi ko ya zaɓi ya tafasa tun kafin ya ƙone to sai kaga ya ji daɗi yana ƙarami in tsufansa ya zo kuma watakila wani zancen ake daban to ya danganta dai haka allah tsara rayuwa fabi ayi ala rabbi kuma ziban. da menene kuke karyatawa cikin ni'imomin ubangijinku ko aljanu da mutane wa min dunihi ma jannatani bayan waɗancan gidajen aljannar guda biyu da aka ambata ko to kuma akwai waɗansu guda biyun kuma na daban ai ba'da min duni aljannataini almadhkurataini jannatani aidan liman khafa maqama rabbih imma jannatu adanin wa jannatu na'im wal ukhrayani jannatul firdausi wa jannatul ma'uwa aljannatai guda biyu da aka ambata ko dai ta zama jannatu adinin da kuma jannatu na'im su kuma waɗannan guda biyun na daban ko dai aljannar firdausi ko kuma jannatul ma'awa saboda duk waɗannan gidajen aljanna ne daban-daban matsayi da daraja daban-daban kamar da muka ba da misali akwai wato kana zagaye duniya akwai masaukai kala-kala akwai 3 star hotel akwai 5 star akwai 7 star wanda ba matsayinsu ɗaya ba ba kudinsu ɗaya ba ba daularsu ɗaya ba to haka gidajen aljanna ba matsayinsu ɗaya ba ba darajarsu ɗaya ba misali aljanna firdausi ita ce ƙolu ƙolin aljanna wa saƙfuha arshin rahman silin ɗin da yake kan aljanna firdausi al'arshin ubangiji Shi ne rufinta ga su ga allah subhanahu wa ta'ala sauran 'yan aljanna za su rika hangenta kamar yadda kake hangen taurari a sama suna can ƙoli-ƙoli wanda manzo Allah ce yanzu ku roƙi aljanna ku roƙe shi firdausi Allah ya sada mu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da me kuke karyata cikin neman ubangijinku abi shay'in mimma tafaddala bihi alaykuma min aljannat am bi ghayrihi shin da wannan abubuwan da Allah ya muku falala bisa ganin dama na aljanna ko ko da waninsa daban kuke karyatawa mudaha tammatan su waɗannan gidajen aljannar extra guda biyu na daban da aka ce akwai su allah subhanahu wata'ala ya siffanta su da cewa mudahammatan wato saboda irin bishiyoyi da kuma inuwa lub lub lub idan ka gansu sai ka ɗauka wato kamar baƙaƙe ne masu duhun inuwa da kuma wato yanayi wanda yake baki-baki amma ba wai baki ne na tawaya ko na ban tsoro ba shi wato kaloli kamar yadda aka sani kowace kala akwai abin da ya dace da ita idan kana so ka sami nishadi da annashuwa to ka kalli kala da take koriya green shi yasa ko lambu ko wajen shakatawa ya za ga duk kore ne haka da mana idan manomi ya shuka ya jige waya ya kalli gonarsa koriya shar za ka ji wato yana lissafi kala-kala ko shi kuma fari yana faranta rai kuma yana da daɗin kallo java <laughs> danja kenan ah, Allah raba mu danja to shi kuma baki wato kwarjini ne da shi da cika ido shi yasa za ka ga ah, ma'aikatan gwamnati musamman jami'an tsaro na farin kaya za ga suna sa kaya baƙaƙi haka manya-manyan motoci na alfarma galibi na shugabanni da manya za ga baƙaƙi ne haka malamai suke cewa yasa rigar ka'aba take zama baka koyaushe saboda alfarma da kwarjinin da bakar kala take da shi to ita ma wannan aljannar inda za ka hange ta daga nesa saboda alfarma da kwarjini da kuma duhun inuwarta da bishiyoyinta sai ka ganta baka saboda kwarjini da girman da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata shine mu da hamatani ba irin yadda dan muhammad ya fahimci wannan ayarwa <laughs> yi duk zaman a makarantar allo shekara da shekaru banda ta kadaranci ba wanda ke don haka ba abin da ya haddace alkur'ani sai mu da hammatani kuma mu da hammatanin ma lami babu madda la wato maddul lazim wala maddul da liskun kaga sun ce wannan ita ce aya mafi gajarta a qur'ani to amma kuma in za a karanta da tajwidi wato tsawo ne da ita mud kaga kalkala ne ana karka ce mud hammatani mud hammatan ga maddul lazim al-musaqqal sannan ga mimu al-mushaddada wa hukumuha wujubul gunna sannan ga maddul arid lissukun duka don haka in za a karanta ta a tajwidi doguwa ce tsayi ne da ita mudaha هاتان تاما shi da yake karatun nasa lami ne in ya zo mu da hammatani mu da hammatani mu da hammatani akwai wanda kawai in ya zo ya karanta fatiha sai ya ce wani limami da muke da shi a dutse da ya zo ya karanta mu da alhamdulillah wala dhal mu da hammatani Allahu akbar <laughs> ya karanta qur'ani kuma abin takaici sai ga mutane suna rushing zuwa wajen su express sharp sharp sharp to shi zurge dan muhammad akwai takwaransa da suka yi makarantar allo tare, wai shi dan shehu wannan ya shiga duniya zo yana ci da buguzun a garin jahilai ya zo kawai mu da hammatani yake koya musu to sai ya zo yana so ya kure shi ya nuna bai san komai ba aka ce a zo a zuba tilawa to shi shehu da yake gangaren ne ya zo ya ta zuba ya ta zuba tun bayan magarba yana zuba kwami can da asuba ta keto shine shigo suratun rahman goshin wayewar gari ya zo mu da hammatani to da aka zo jahilai suke cewa kai malamin nan akwai kwami ai kwana yana zub da tilawa amma fa duk karatunsa wala bai kai malam zurkadan muhammad saboda sai da ya kwana goshin asuba sannan ya iya zuwa inda zurgadan muhammad yake koya mana <laughs> da haka idan zai haɗu an ce zurgadan muhammad ce himmar ya dan shehu to wannan kaga siffanta aljanna ake da irin kalata da kwarjininta da cika idanta kasan akwai abin da ka gan shi zai maka kwarjini ko gida ne ko mota ce ko mutum ne saboda wato kimar da allah subhanahu ta'ala ya zuba masa ai musu muswaddatani min shiddati khudratihima wani lokaci wato idan an sami inuwa irin luf luf luf din nan sai ga ta haifar da wani duhu na musamman abinda ake cewa dark green kamar yadda muka sani akwai light green wato abinda yake kora kore ko akwai kuma abinda yake kore shar to idan aka samu abu kore shar sai ka ga wannan duhu-duhu ko wannan sharshar ɗin yana haifar da wani duhu-duhu na musamman to haka Allah ya siffanta waɗannan gidajen aljanna tagwaye cewa mu da hamata ne saboda tsananin wato kasancewa su kwarra ko koraye har wani duhu-duhu za ga suna yi amma kuma duhu ne wanda yake mai kyau kuma wanda yake haɗe da kwarjini Daban ƙaye daban sha'awa a idan wanda yake kallon su ma'ana mu da hammata ne wasfin mushtaqqun min ad-duhumati wato wannan an samo daga kalmar ad-duhuma kamar yadda wani hadisi yake bayani cewar ranar lahira al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su tashi da alamar wato fari fari fari ko haske haske guda biyar min asaril wudu daga burbushin gaɓoɓinsu da suke wankewa a duniya a lokacin alwala to ranar lahira za su tashi waɗannan gaɓai suna haske karkar karkar duk wanda ya ganka to ya san kai ɗan al'ummar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma zai tsaya a tafkin alkasara yana shayar da 'yan al'ummarsa amma waɗansu za su zo da irin wannan alama kuma ya gama laiku suna kore su to sai sabai suke tambayarsa yaya za ka gane ma cikin cincirin dan wato dandazon mutane ya manza Allah ya ce ah, yanzu idan mutum yana da garken raƙuma ko kuma shanu duk ba ya san su ba idan wani bako wani bare ya kutso cikinsu zai je sharuwa tare da su ba zai iya gane cewa wannan ba nasa ba ne zai gane watakila ma har da sunansu in ka samu jauro in yana da dabbobi sun kai ɗari kowace tana da suna kuma ya san kowace to ya ce haka wanda ya kutsi za a gane shi ko kuma shi zai gane al'ummarsa da wannan alama a cikin cincirin bayan Allah to sai ya tambaya me yasa mala'iku kuke kore al'ummata? sai su ce ai baka san abin da suka yi bayan ka ba baddalu wa gayyau sun yi bida sun gurɓata addinin da ka bar su a kai sun ƙara na ƙari bisa san zuciyarsu sun kuma rage na rage sai manzo Allah ya ce fa fasuhqan atu ay nesa da su ay nesa da su ba ni ba su sharrin bid'a ki bid'a kayan yashi ga nauyi ba lada Allah kiyaye mu kamar da Imam Malik ya rawaito na hadisi a Kitabul Muwatta a babu taharati to wannan duhum din a cikin wancan hadisi haka manzo Allah ya siffanta al'ummarsa da yadda za su zo da kuma irin launin da za su zo da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane cewa kai dan al'ummarsa to shine yake cewa mudhammatan ai mukhdaratani ila haddi al-iswadadi fa inna al-akhdar min al-ashiya idha ishtaddat khadratuhu ضربت إلى السواد ويقال فيها مدهامة فبأي آلاء ربكما تكذبان wato malam dai ƙara bayani cewa mu da hammata ne dinnan ai mukhbarata ne ma'ana koraye guda biyu har ya zuwa yanayin da za ka rika ganin kamar sun da sun zama baƙaƙe saboda tsananin korantaka sannan ana cewa fiha mudhamma ah, duka dai bisa bayanin kala da kuma nau'in wannan aljanna fa bi ayyi ala rabbukum tukadhiban ay fa bi ayyi in'amin tukadhiban ya ma'shar al-jinni wal ins da me kuke karyatawa ya ku taron aljanu da mutane da waɗannan bayanan na wato daular da Allah ya shirya wa 'yan aljanna ko da waɗannan ni'imomin da aka tanada a gidan aljanna ko da wannan alfarmar kuke ta baba kuke kokonto har ya zama wato ba kwa shiri da kuma tanadi na ƙoƙarin shiga waɗannan gidaje na alfarma allah samu dace da muka yi daidai allah ba mu lada da ya zama kuskure allah ya fi mana wa wa sallam wa baraka lan nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin tambaya na'am su shekarun da ake magana ana jero su da wannan harshen ta har yanzu suna zuwa wannan sakarar a da ba sa zuwa a jeho su ba ka ganin mashi ina ganin mashi da bayani da lokacin da muka yi suratun eh, sura ta hudu kayan maganar lokacin da suke yin hawa hawa ɗin ne su je sama da aka rikito da su to shi ne sai na kasa fahimtar wancan bayani da wannan na yanzu da kafin zuwan musulunci suna wannan ɗora akan ɗora ɗin wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan su je su yi satar jin zancen mala'iku to amma da musulunci ya zo alkur'ani ya sauko waka saukar da alkur'ani sai suka ga sun kasa ko sun yi yunkurin hawa sama sai a jefo su da wannan mashi din to kuma kaga ai tunda dai har ana jefo su da mashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya bar abun a buɗe cewa illa manistaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin duk wanda ya yi ƙoƙarin satar ji to kaga abin har yanzu yana gudana kenan ba wai ya kare ba amma abin da ake nufi da babu wannan tsaron a sama don haka gaba gadi suke wannan dora akan dori wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wannan ya jiyo sai gaya na kasa da shi wannan ya gaya na kasa da shi sai shedanin ƙarshe ya gaya wa boka daga cikin gaskiya guda ɗaya sai ya haɗa ta da ƙarya 99 ko to idan aka samu wannan gaskiyar ta tabbata kalma ɗaya ta gaskiya to daga nan kuma shi kenan sai a zaton duk sauran ma gaskiya ne don haka dai abin yana gudana har yanzu kuma har yanzu wannan tarzatsun wutar da

dalilai da sharaɗin yaƙin sun tabbata yaƙi manzala yana cewa aljihadu sunnatun maziya ila mulkiya yaƙi sunna ce wanzajjiya har ya zuwa tashin alkiyama kamar yadda sallah take da sauran hukunce-hukuncen musulunci to haka yaƙi har yanzu amma akwai sharaɗa da ƙa'idoji wanda sai sun tabbata ake yin yaƙi na musulunci na farko ko dai ya zama kafirai sun zo sun auka wa garin musulmi a yaushe ne kuwa to ya zama wajibi musulmi su haɗu su yaƙe su su kare kansu wannan jihadi ne fi sabilillahi ko kuwa a waɗansu kafirai sun hana a yada musulunci sun hana da'awa so sun ƙi musulunta kuma sun hana a isar da saƙon musulunci to idan musulmi suna da ƙarfi suna da tattali suna da jagoranci ya halatta su yaƙe su domin isar da addinin Allah bayan sun musu wa'azi sun yi musu gargaɗi sun ƙi su sun ƙi su karɓa kuma sun ƙi su bari a isar da saƙon musulunci to ya halatta a yaƙe su suma waɗannan su ne nau'i biyu na jihadi ko dai addifa'i ko ko alhujumi ko a kai farmaki domin kawar da zalincin azalimi ko ko domin isar da saƙon allah subhanahu wata'ala ko ko domin kare kai idan an kawo musulmi farmaki har gida amma ana la'akari da ƙarfin musulmi idan musulmi suna da ƙarfi suna da tattali suna da tanadi suna da shugabanci da jagoranci to shi shikenan sharaɗan jihadi sun cika sannan a tabbatar a kan me za a yi jihadi saboda kafarai suna rikida kura ta lulluɓa da fata tunkiya. su zo da sunan jihadi amma kuma kafirci ne a lulluɓe kamar abubuwan da yawa da suke faruwa a yanzu ta ga ƙungiyoyi suna da awar jihadi amma kuma kafirai ne a ɓoye suka shigar burtu domin su zo su yaƙi musulmi har cikin gida wannan shi ne yaƙin sunkuru da annabi ya ce alharbu khuda yaƙi ɗan dabara ne ko yaƙi ɗan zamba ne sai yahudawa suka ɗauki wannan hadisin suke yaƙar musulmi da shi ko kuna zaune a kafirai sai su sanya kaya na musulunci su zo suna kabbara suna yaƙar ku da yawa kuma an kakkama irin wannan a harkar boko haram kamar yadda aka sani ko wanda zai je konar bakin waki ya da bam a ƙarshe sai a ga ko ba sun mi bai sani ba da an yi wannan so dole musulmi ya taka tsantsan ba kowace da'awa da ya ji maganar jihadi zai amsa ba wajibi ne ya bincike ya tabbatar da jihadin gaskiya ne da yawa ma sun tafi afghanistan ko sun tafi syria wajen isis sai sun je sun shiga ciki sai su gwammace kiɗa da karatu su ga ashe tsantsar yahudawa ne ko shi kansa shugaban isis abubakar al-baghdadi ba yahudan isra'ila ne ga wanda ya ga documentary live ɗinsa shi sanda yake tantirin ɗan duniya ga inda aka yi training ɗinsa tsakanin masob da kuma m5 da kuma wato cie suka hadu suka yi training ɗinsa ya koyi larabci aka sa masa gemu da sauransu rana tsaka ya zo ya zama amirul muminina da yawa ko sun tafi sai sun je su ga kafirci ne kurum tsagwaras a lullube amma in an fito za a riga kabbara allahu akbar allahu akbar a yaƙi arna a yaƙi kuma musulmi suke kashe to wajibi ne a mutum ya yi taka tsantsan da dukkanin wata magana ta jihadi a halin yanzu saboda da yawa matasa masu kishin addini sun auka wa tarkon shedan da sunan jihadi Allah samu dace Allahu ala hmm. ce kamar sun ja mana girman kai amma dai kamar misali yadda mutanen da suke kamar yadda matsala aka nuna yanzu gashi yana sallah a kabo da waye kamar mu yanzu nan ko wannan kaɗan da ka cire gaskiya ba lallai ba ne mutum zai sallah ta to wannan da ne yake nuna alama ce ta matsowa tashin alkiyama haka annabi ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama competition gasa akan kyankyara masallatai da yi musu kwalliya da alfahari da masallatai haka manzo Allah ya ce mun karanta a littafinmu na nihayatul alam yana cikin alamomin kusurwar alkiyama kyankyara masallatai da alfahari da ginin masallatai da kawata masallaci amma masallacin manzan Allah ai ko ke ma babu rairayi ne tsagwaransa har yanzu kuma akwai masu irin wannan sunnar kamar mutanen mauritaniya musamman shahararrun mutanen nan shanaƙiƙa har yanzu masallatansu za ka ga rairayi ne gare-gare ba siminti ba ma kowa ba da bi kwarai ah, kuwa sau suka dace da suna ma <laughs> kai ma da kace yana sa girman kai kaga sun dace da suna kuma har yanzu ma akwai waɗanda suke da wannan ni na ga masallaci a garin nan kawai tayilin suka yi suka kisa kafet sai dai a zo a goge tayil. to amma wannan yanayi ne da kuma zamani ba za ka ci wanda ya yi laifi ba inna mal a'malu yawa mutum ya kawata masallaci saboda a gani a jinjina a ce kai masallacin suwa na ba dama nan ladan kenan idan ko ya yi saboda tafiya da zamani da kuma wato kyautata masallatan allah da kula da tsaftar su to kenan sai fada karkashin inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka lan nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin